ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da aiki da ƙur'ani daidai da kuma fassara ƙur'ani daidai muna roƙon allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafi girma na alhayu alkayyum allah ya yi rahama da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon rayuwa a kan addininsa muna roƙonsa kuma ya ɗauki rayuwar mu a cikin imani wannan wata mai albarka na ramadan da muke ciki muna roƙon Allah ta'ala ayyukanmu na kwarai Allah ta'ala ya amsa mana wuraren da muka kasa a matsayinmu na 'yan adam muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana addu'o'i da muke yi muna roƙon Allah ta'ala alhayyu alkayyum ya amsa mana kariya da muke nema Allah ta'ala ya kare mu wannan ƙasa tamu najeriya muna roƙon allah ta'ala ya ƙara mata albarka da zaman lafiya da aminci muna roƙon allah ta'ala ya taimaki addininsa da masu taimakon addininsa muna roƙon allah ta'ala ya taimake mu ya amintar da wannan ƙasa sauran ƙasashe na 'yan uwanmu su ma allah ta'ala ya amintar da su 'yan uwanmu da ke cikin jarrabawa a ƙasar indiya musamman da palestine allah ta'ala ya takaita musu ya kai musu ɗauki da kuma kowane bangare na duniya waɗanda suka samu jarrabawa a kwanakin da suka gabata irin ƙasar turkiya da siriya muna roƙon allah ta'ala ya kai musu ɗauki allah ta'ala ya kiyaye na gaba wadanda suka rasu allah ta'ala ya yafe musu yau da ikon allah za mu tashi kan darasi na goma sha biyar a wannan wata na ramadana hijira shekara ta 1444 idan an yi azumi talatin yau mun yi rabi in kuma ashirin da tara ne insha Allah ta'ala mun ma wuce rabin kenan to muna roƙon Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu na ƙwarai gaba ɗaya. za mu tashi da ikon Allah akan aya ta ɗaya a suratu Ali Imrana sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani daga daga sama insha Allah ta'ala in akwai tambayoyi masu ma'ana bismillah sai a kawo a fara da su ko? bismillah wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam mutum ne ya tashi da asuba da janaba kuma gashi ba zai iya yin wanka da ruwan sanyi ba kuma idan ya ce sai ya dafa ruwan zai ɗauki tsawon lokaci wanda sallah za ta fita to yayi zai yi sallar asuba zai iya yin ta da taimama ya je ya yi sallah bayan gari ya waye sai ya yi wanka ko ba zai iya ba zai iya yi idan muka duba cikin majmu'un fatawa na fadilatu sheikh muhammad bin salih al-uthaymin al-wuhaibi at-tamimi rahmatullahi alai mujalladi na goma sha ɗaya ba na biyu da da talatin tara ya amsa wannan tambaya ɗin dogaro da ayar ƙur'ani aya ta shida a cikin suratul ma'ida a matsayin babban dalilinsa cewa za ka iya yi babban abin da ke sa a yi taimama taimama shine kaman alwalan ƙasa ɗauke rashin tsarki na wani lokaci don a yi ibada ya ce yana halatta na farko a inda aka rasa ruwan gaba ɗaya za ka iya taɓa ruwa amma ruwan babu shi na biyu ana taimama a inda ake da ruwan amma ba irin wanda ake bukata a yi aiki da shi ba ne mai yiwa kana da cutar da ruwan sanyi ba zai yi aiki ka yi aiki da shi ba sai na zafi kuma babu na'urar dumama ruwan zafi kuma lokacin sallah na fita anan ana iya yin taimama na uku kuncin lokaci da zai sa lokacin sallah ɗin ya fita yana iya sa a yi taimama musamman idan ya zama uzuri na ruwan nan ya shiga cikin wanda muka fada sai kuma na gaba shine taɓa ruwan gaba ɗaya ba zai iya yiwa ba a wanda a halin da yake ciki medical advice da aka bashi ba dama ya taba ruwan zafi ko ruwan sanyi a irin waɗannan halaye da ruwa ba zai taɓa ba to shari'a ta ba da dama ana iya yin taimama taimaman nan ta wadatar a yi sallah da ita babu matsala a kai ko kadan shi yasa ƙur'ani ya ce wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastumun nisa walam an fata fatayammamu sa'idan tayyiba sai ce me wamsahu bi ru'usikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum tashkurun wannan ƙarshen aya ta shida a suratul ma'ida kaga Allah tala da ce wa in kuntum junuban fattaharu ya ce in janaba ta kama ku ku tsarkake kanku in kun kasance a cikin halin tafiya in kun kasance marasa lafiya ko a halin tafiya sannan kuma tsarki ya zama kuna da bukatan tsarki ba ku samu ruwa ba wannan ga mai tafiya kenan marar lafiya ko ba zai taba ruwan ba Allah ta'ala ya ce fata yammamu sa'idan tayyiba sai ku yi taimama da ƙasa wacce dake mai tsarki kaga ana an kantar da mu mu yi taimama da ƙasa mai tsarki abinda za mu yi na farko mu shafi fiskokinmu da hannayenmu daga gare shi kaga anan an kira fiska da hannu mafiya yawan mutane an ce a yi taimama in ba a musu bayani ba sai ka sa kasar a gaba za ka sai ka rasa tota za a yi musamman kana tunanin akwai matsalan kuskuren baki da shekan hanci dan da dama suka gina tunanin taimama kamar alwala ne sai ya taba ya shafa in zai kuskure baki ya ce to kuma aiki ya je ka za ka kuskure baki da kasa ne ko za ka sheka kasa a hanci <laughs> so a nan ƙur'ani ya ambata mana ana shafan fiska ne kawai da hannu hadithi kuma ya yi bayani musamman hadithi sananne na ammar bin yasir radiyallahu an wannan hadithi ne mashuri a bangaren taimama musamman riwaya ta muslim rahmatullahi alai hadithi na 369 wanda aliyu bin abi talib radiyallahu an wani mutum ya zo ya samu rashin tsarki sai ya tambaye shi yayi zan yi na yi sallah sai ya ce babu yadda ka iya shi ko ba zai iya yin taɓa ruwa ba kuma ya ce bayan da iya sai amma ya ce to ka manta lokaci kaza mun yi tafiya da fiyayyen halitta rashin ruwa ya kama mu kai kai hukunci kaza ni kuma na kwaɓe kayana da ya kwaɓe kayansa sai ta burgima a cikin ƙasa yadda jaki yake yi saboda ya san ana taimama da ƙasa amma bai sai da ake ba sai suna to ai wankan janaba ana game jiki da ruwa to dai kwabe sai ya shiga ciki ya yi ta burgima yadda jaki yake a ƙasa ya san kowane lungun jikinsa ƙasa ta taba manyan mutane radiyallahu anhu hadinsa da ya samu babu waya telefon bare ya buga ya yi tambaya mu ne Allah ya mana wannan ni'ima kuma zai tambaye mu mun yi aiki da ita a hanya mai kyau ko ba mu yi ba ya ce da na dawo sai na gaya fiyayyen halitta yadda abu ya faru sai ya ce innama yakfika an kula bai ce an ta ba a wani riwaya sai ce an taqula biya dai ka haka ba sai taba kasa sau ɗaya kaɗe sai shafi me ya shafi hannu da fiska ko fiska da hannu wannan sai karantar da mu shafa ake kuma abin da ya fi tabbata shine bugu ɗaya ake ba sai an yi biyu ba in kai bugu guda ɗaya sai ka shafa hannunka kawai haka sai kuma ka shafa fiskanka malamanmu na fikihu Allah ya ji kansa sun yi bayanin yadda ake yi a karkato kaza a shafa kaza ijtihadi ne irin nasu Allah ta'ala ya ba su ladan matsayin su nan mujtahidai insha Allah ta'ala mu kuma abin da ke wajibi a kanmu sai mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya karantar so ga yadda ya karantar Allah ya ba mu ikon yin haka wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalam malam may Allah bless you abundantly amin ya hayya ga wannan ina ga bature ne kenan Allah ya sa a gama da duniya lafiya amin ya hayyu ya qayyum wannan addu'a tana da muhimmanci gamawa da duniya lafiya Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma amin ya hayyu ya qayyum malam ina buƙatar addu'a don Allah i am in deep pain Allah ya yaye mana abin da yake damun mu amin ya hayu ya qayyum tambaya ta ita ce su waye ya halatta su ciyar if they are not capable su yi azumi da yawa mutane na misunderstanding fatawar malamai don allah ina bukatan ƙarin bayani waɗanda ya halatta su ciyar bisa ga nassin ƙur'ani ga su a fili wa na alalladina na hufidiyatun, ta'amu miskin zai zama wani ɓangare na suratul baƙara aya ta hudu. wannan kaga an bayyana waɗanda azumi yake ba su wahala mafiya yawan malaman tafsiri tun daga sahabbai sun bayyana kamar dattijo da dattijuwa wanda shekarunsu suka ja ba za su yin azumi ba lafiyarsu ba ta yi ɗauka ba to su wannan ba ana musu mugunta ba ne irin yadda da ake sai a ce ba za su yi azumin tsofi yaro yana sha takwas sha tara ashirin yana azumin wata daya sai dattijo ya kai shekara casa'in sai a ce ba zai azumin tsofi sai a kara masa kai ka ji maimakon a rage to ƙarawa ake sai dattijo ya azumci rajab ya yi ban ya yi ramadana Gabanin a fara za ka gan shi a tsaye daga an kammala sai ya duro sai ya rike sanda A ba jama'a ai ko kisan kai ai ka fara sittin ake ai wata biyu ake ba fa wata uku bane ba ko fa wanda ya fa ka fara fa bare shi wannan dattijo ya gama bautan Allah azumi duk shekara wata daya yayi azumin shekara daya dai sittin a rayuwarsa yanzu maimakon a ce ya huta ya shiga cikin turaka a rika mika masa abun buɗe baki da safe da rana da dare yana buɗe baki yana safor ya huta amma sai aka ƙara masa ala ayi halin dattijo waɗanda shekaru suka ja mu daina tilasta su yin azumin ba za su iya ba ƙur'ani ya musu sauƙi sunna ta sawwaka musu na biyu mara lafiya wanda rashin lafiyar nasa ba a tsammanin samun sauƙi a cikin takaitaccen lokaci situation da yake chronic maybe ana tsammanin shekaru ne da dama ko kuma cuta ce da za ta zama sanadiyar ajali ko da an rayu da ta shekaru da dama a nan magana mafi inganci shi ma ba sa azumi na uku mai ciyarwa da mai shayarwa mai ciyarwa da mai shayarwa idan muka duba almuhuni na ibn qudama alaihi rahmatullah a volume na uku namba na talatin da bakwai ya yi magana a kai maganganun da ake yi ya rinja yadda magana na cewa mai shayarwa da mai juna biyu ba sa azumi idan zai cutar da su azumin ba zai iya ba in za su iya yi su yi fahuwa ahsan idan ba za su iya ba to anan suna ajiyewa in suka ajiyewa ramawa suke yi ko kuma za su ciyar ne maganganu guda uku na magabata fahimtar farko ita ce fahimta ta imamu abu hanifa alaihi rahmatullah da kuma wani bangaren fatawa ta imamu ahmad rahmatullahi alai shine idan suka ajiye azumi saboda shayarwa ko juna biyu za su bari bayan ramadana sai su rama fahimta ta biyu fahimta ta bangaren imamu ahmad again shine cewa kuma da imamu shafi rahimahullah idan sun ajiye azumin dalilin tsoron cutuwa wa kansu ne za su rama bayan ramadana idan kuma sun ajiye saboda tsoron ɗan da ke cikinsu ne kada ya halaka saboda rashin abinci ko kuma ɗan da suke shayarwa saboda rashin ruwan nono to nan kuma suka ce za su rama kuma za su ciyar sai fahimta ta uku shine cewa za su ajiye azumi idan yin azumin zai cutar da su saboda juna biyu ko kuma shayarwa amma anan kuma sai su yi mai za su ciyar ne ba za su rama ba wannan kuma ita ce fahimtar abdullahi bin umar da take ta ƙarshe ba ta farko ba ita ce kuma fahimtar abdullahi bin abbasin radiyallahu an sun dogara da wannan aya wa alal ladina yutiqunahu hufidiyatun ta'amu miskin bangaren aya ta 184 a bakara ita ce dogaransu don wa alal ladina na aka ce shine kuma tafsirinsu ala ayi halin ka dauki maganganun nan na farko da na biyu da na uku wanne ne kake ga yafi karfin dalili kaga dai wannan maganganun sahabbai ne na farko kuma maganganun mu ne na kwarai Allah ya ji kansu amma darajarsu bai kai darajar sahabbai ba kuma na biyu bayan magana sahabbai ne sun yi tafsirin ƙur'ani ne su kuma sun koyi tafsirin a wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗalibansa ne kuma suka fassara ƙur'ani da wannan in ka duba cikin littafin ko da sifatu saumin nabi na salim bin id al-hilali da ali hassan ali abdulhamid sun yi magana mai tsawo da babu lokacin da zan kawo a nan wurin ala ayi halin fahimta da na nutsuwa da ita shine fahimta ta ƙarshen shine cewa idan suka ajiye dalilin azumin zai cutar da su ko zai cutar da dan da ke ciki ko kuma zai hana ruwan nono za a cuto idan aka ce riyayi saboda me saboda dogaro da tafsirin sahabbai sahabi ya fi karfin hujja akan ijtihadi da ka zauna ka yi ijtihadi ko ka yi kiyasi ko ka yi istin-baɗin hukunci babu kokonto fahimtar sahabbi ta fi inganci kuma muhimmin abu mu sani fa abdullahi ibn umar da ibn abbas malaman qur'ani ne alarammomi ne kuma gangaran ne kuma dukkanin sun koyi qur'ani da tafsiri fiye ga fiye, yan halitta ibn ibn abbas ya kara karatu gaba ga abu darda da zaid ibn thabit da kuma ubayi ibn ka'ab duk sun karantar da shi radiyallahu anhum wa ma'a zalika ai yayi karatu gaba ga fiyayyen halitta so haka dogaro da tafsirin su da suka rike aya ya fi karfin hujja akan ijtihadi ko kiyasi ko kuma daukan fahimtar wani wanda ya zo dan baya me dalili abin da ya kawo dan maganganu duka shine ba a samu kai tsaye na sikarar da ya ce kaza ba inda an samu da ya sawwake to amma a maratib na shari'a sahabi ya tafsirin aya ya tabbatar kuma ya istidlali da ita to malamai da dama irin su salim bin id ali salim bin id al-hilali su ali hasan ali abdulhamid manya-manyan malaman hadisi ne su ma suna da fahimtar cewa wannan yana kai matsayin marfu'i ne hukuman su zai iya kai a matsayin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa wallahu ta'ala a'alam wannan ya ce assalamu alaikum malam alaikum assalam Allah ya biya muku Allah ya biya ku da gidan aljanna ya kuma jikan mahaifan malam da na alaramma amin ya hayyu ya qayyum don girman Allah malam ina cikin damuwa kishiyata sun rabu da mijina amma ta mishi sihiri da sai ya bi ta sun yi ta abubuwa sannan ni tuyas kenan ba abin da yake shiga tsakaninmu na ma'aurata idan muka duba cikin asari mulbattar fi li saharatil ashirar na ashek wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala albabu sadi albabu sadi wato chapter 6 na littafinsa ya yi magana mai tsawo akan alamomin sihiri da kuma hanyoyin da ake bata sihiri littafi ne mai matukar muhimmanci asarimul battar fi li saharatil ashirar mu duba babi na shida musamman chapter 6 ya yi magana mai tsawo a kai na farko kina zato ne kada ki ce ta masa sihiri na biyu suna abubuwa kin yi kara ta magana saboda mai kin gagara ce ga abin da suke shiga ce suna abubuwa amma tun da masu hankali kike magana muna fahimtar abin da kike zargi a kai na uku kuma ka ce ki da shi babu mu'amala ta ma'aurata wannan ma da masu hankali kike magana mun fahimta ai jiya na yi magana akan kunyan magana tambayar ta ya burge ni a cikin kalmomin da ta zaɓa akwai ladabin magana ta yi ƙoƙari yana mu'amala da matar da suka rabu har suna abubuwa da bai dace ba kaga wannan ta kai makura wajen takaita zargi ba tare da ta bayyana mai take zargin ba in kai ka fasara ganin damanka na biyu kuma ta ce shekara biyu alaƙata na ma'aurata bai shiga tsakani kaga wannan ma akwai mai ɓoye magana to haka ya dace mu rika zama in muna ko wa'azi ko ta'alim ko tafsiri ko karantar da mutane mu daina fitowa ƙarara muna magana kamar 'yan batsa ba addini ba ne addininmu na kunya ne hadisai sun bayyana zuciyar da babu kunya babu imani a cikinta kuma sharaɗi ne ga almajirai da malamai a rika zaben kalmomi mu rika nuna mutane mu masu kunya ne kuma a cikin karantar da zama akwai kunya akwai kamala idan ya zama a masallaci ana faɗan kalmomi na 'yan batsa na 'yan tasha ba a ɓoyewa to da Allah kuma ina ne za a ɓoye kalmomin da ba su dace ba ina za a nuna kunya so da haka wannan ina wasiya ga 'yan uwanmu almajirai da malamai da duk jama'a mu rika sanin kalmomi idan muna magana ko hira ake da kai a rediyo ba malami ba akan kiwon lafiya ka gane yadda ake iya zaben kalmomi don mu addininmu na kunya ne duk inda aka cire kunya a musulunci imani an kore shi baya zama a wurin mafhum tayyib kula ga wannan matakan da malamai suka ake bata sihiri in ya tabbata haka ne kuma kin ba da misali da cewa baya iya mu'amala na ma'aurata tsakaninki da shi wannan yana iya faruwa alama ne na sihiri in muka duba ayi wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa marut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 bi babil haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. wa ma hum bihi min ahadin illa bi'idhnillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين تقولوا راينا وقولوا هكذا عندنا Ayi yi haƙuri a haƙuri ka san shi ƙur'ani yadda yake eh, zai iya ba wa kowa kunya to alhamdulillah mun wuce wannan ki ɗauki aya ta 102 kenan a bakara ba sai kin je da 103 da ba wannan kawai tilawar ne ta jani a matsayina na almajiri na samu gangara tunda na sha da kirgo <laughs> so aya ta 200 kin ga waye ta Allah muna ma yadurruhum wala yanfa'uhum sannan kuma ma na bihi bainal mar'i wa zauji duka ya shiga cikin waɗannan guda biyu so da aka iya cikin alaman sihiri a raba mutum da iyali ko ya zama bai iya mu'amala ta ma'aurata da iyalinsa ko da iyalansa yana ciki wannan babi na shida ya kayar da ake warwarewa a cikin asarimul battar a takaice dai abin zan bayar a takaice duka wanda ya kawo da ƙarin kalmomi da bai kawo ba wanda suke da muhimmanci na farko shine akwai matakai uku ko hudu na bata sihiri barin baku uku na farko shine in an gane wanda ya sihirin ina aka binne ko ina aka jefa to a je a dauke saboda sihiri da aka yi ana hada kai da aljanu ne waɗanda suka kafurce wa Allah da mutumin da ya kafurce Allah sai a yi kuma mafiya yawa ana sihiri ne da cire wani bangaren jikin mutum ko gashin mutum ya yi aski ya zubar ko farcensa ya cire shi ko dai wani abu da ya shafi jikinsa ana an fi sihiri da wannan kamar yadda labidu bin al-asam al-yahudi yi sihiri ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wanda magabata don su kare himaya na manzon Allah irin su Jamalu, al-Qasimi da makamantansu suna gani Allah ya musu rahama kamar bai dace a ce ba ma hadisi dai ingantacce babu yadda aka iya da shi ya tabbata sun an gane inda ya sihirin sai a je a tone sai a lalata abun kamar yadda wancan na Labidu, ibn al-Asam din ai a rijiya ne kuma an je an lalata shi saboda kaurin sihirin da aka hada da gashin fiyayyen halitta sanda ruwan rijiyar ya koma kamar an kwaba lalle kawai ya yi kauri ruwa kawai ya koma kamar lalle da kauri saboda dafin sihirin in ba a san inda ya binne na biyu in akwai shari'a ta musulunci sai aka gane mai sihirin ana sa alkali ya tilasta shi sai ya warware da kansa shine ana tilasta wanda ya bata abin da ya yi in wannan bai yi ba sai aje na uku shine ana iya ɗaukan ayoyi na arrukiya ko kuma mai kama da wannan a karanta su a kunnan wanda bai da lafiya kamar sihiri ko a tofa a ruwa a bashi ya rika sha inda hali ya shafa a jikinsa in an ƙara da ganyen magarya guda bakwai aka nika aka saka a cikin ruwan wannan ya yi kyau in an yi in rukiya ne ko a ruwan ne ana iya karanta kamar fatiha ana iya karanta ayatul kursi bakar aya ta 250 da nawa da biyar za a iya karantawa a ciki za a iya karanta kulhuwa da falaki da nasu kafa uku uku a cikin ruwan baya ga wannan ana iya karanta wasu surori kamar kisosin annabi musa da fir'auna yadda allah ta'ala ya nuna karshen sihirin fir'auna min babil misal dauki suratul araf tun daga aya ta 106 har zuwa aya ta 122 duka wannan sai a karanta su suratu yunus tun daga aya ta tamanin da biyu, ayoyi guda hudu sai a karanta a cikin ruwan sai a ba wa mutum ya sha kamar na sati a rika kuma shafawa a jikinsa ko wanka a wuri mai tsarki sha Allahu ta'ala sihirin zai lalace Allah ta'ala ya kare mu daga sihiri da 'yan sihiri bismillah arama za mu tasha aya ta 101 a ali imrana ونفسه ونفسه وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق صدقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا kaifa ta yaya takfuruna kuke kafurcewa wa kaifa takfuruna ta yaya kuke kafurcewa wa antum alhali ku tutula ana karantawa alaikum a kanku ayatullahi wa fikum rasulu ana karanta ayoyin Allah a kanku sannan tare da ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man ya'tasim billah dukkan wani wanda ya riko da Allah ya bi tafarkin Allah faƙad haƙiƙa tabbas hudiya an shiryar da shi ila zuwa ga siratin tafarki mustaƙim miƙaƙƙe da bai kai mutum zuwa ga halaka wannan aya na da alaƙa da ayoyi na biyu da muka karanta kul ya ahalal kitabi zuwa ya ahalal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana wa na ha'i wajen wa antum shuhada wa mallahu bi ghafilin amma ta ta'malun sai ce wa kaifa me yasa kaifan nan asali istifhamiya ne in an ce istifhamiya ga wanda ba su karanta na hau ba shine wato alamar tambaya ne kamar yadda muke da question mark a turanci ko a rubutu na hausa akwai alamar ayar tambaya to irin su kaifa su lima su a nan alamomin tambaya ne shi wato kamar alamar tambaya ne tambaya ake sai dai a larabci tambaya kala-kala ne akwai tambayar neman ilimi sannan kuma akwai tambayar kalubalanta wato tambayar ƙurewa to a nan wurin ba tambaya ce Allah yake musu ta neman ilimi ba tambaya ce ta ƙurewa shi sa malamai suka ce kaifa istifhamiya ne amma lil amraini awwalan lil istibad thaniyan litta'ajjub so an tabbi me yasa kuke kafircewa Allah amma akwai hikima biyu na farko wato ana nisantar da su daga shirya abin da suka aikata din nan na biyu akwai at akwai abin mamaki Allah yau mutum ni'ima yaki aiki da ni'imar kai ne Allah ya baka mota lafiyayya sabuwa karba da baraka ba zaka tashi daga nan Abuja ka tafi zuwa jos ko in ce plateau ko za ka tashi daga nan ka tafi kaduna sai ka ajiye ta kace za ka je da keken napep ko kuma kace za ka tuka keke ka je da ita ka gaya akwai mamaki ha wannan sabuwar motar nan ba ka bace eh lafiyayya eh kuma ka bar daga shiga ka hauke shi kana tukawa da karfin ka kace ka je Kaduna to shine ana mamaki ku Allah ya baku kaza kuma ku ajiye ku zo ku dauki kaza shine ta'ajjubi da ake akwai abin mamaki a aikin su wa kaifa takfuruna ta yaya kuke kafircewa saboda kafircewa ayoyin Allah kala biyu ne da su ake yi akwai ayoyin Allah kauniya su ne waɗannan halittun sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu duka Allah ya yi idan mutum ya yi inkarin cewa Allah bai halitti sammai da ƙasai ba ya kafurcewa ayoyin Allah na halittunsa a cikin universe wannan shi ma kafurci ne kafurci na biyu kuma shine mutum ya kafurce wa ayatullah shar'iyya su ne ayoyinsa na shari'a ku yi kaza ku bar kaza kaza wajibi ne kaza rukuni ne kaza kafurci ne sai mutum ya ki to anan ma kafurcewa ne dukkanin waɗannan biyu sun yi su amma wanda ya fi shafan su a nan shine mai ayoyi shari'iyya na shari'a daga cikin ayoyin shar'iyya shine Allah shi kadai ne wahdahu hula sharika annabi Muhammad manzon Allah ne Qur'anin nan da ake gani gaskiya ne musulunci gaskiya ne musulunci iya da rukunai guda biyar imani wajibi ne iya da rukunai guda shida da makamantansu da kuma ainihin al a ash-shar'iyya da muka sani kaza wajibi ne kaza haramun ne kaza mustahabbi ne kaza halal ne kaza makruhi ne to irin waɗannan su ne shari'o'i na Allah subhanahu wa ta'ala to abin da ya faru da ahalul kitabi al wa nasara sun yi juhudi sun juya wa ayoyin Allah ta'ala baya shi yasa yake musu tambaya irin ta mamaki mai yasa za ku yi haka wa kaifa takfuruna yaya kuke kafircewa wa antum alhali ku tutula ana karanta muku kaga sai ya gina fi'ilin mudari'i mabniyun lil majhul wato present tense ne amma sai aka gina shi a matsayin kamar wani passive voice ba a gina shi akan active ba sai aka gina shi a wani tsari ba alhali ana karantawa a kanku me kenan ayatullah ayoyin Allah kaga wannan ya koma kan qur'ani kenan ana karanta muku qur'ani qur'ani yana sauka tare da ku kaga an gina shi akan mabniyu lil majhul na farko malaika jibril na zuwa ya karanta qur'ani ya kawo wahayi na biyu fiyayyen halitta yana karanta Kur'ani, na uku sahabbai suna karanta Kur'ani, na hudu hatta aljanu masu imani mumene suna karanta Kur'ani. shi sa aka ce tutula maimakon a kira duka sunayen sai aka gina fi'ilin a matsayin ana karanta muku don haka kowane karatu anan ya shiga ciki alaikum a kanku lahi ayoyin Allah wa kuma a cikin tare da ku a wannan zamanin rasulu manzon Allah iyana babu abun mamaki na kafurci da ya kai a kafurce wa halitta a zamanin da yake raye a cikinsa ganinsa kadai ya ishi mai imani da Allah ya nufe shi da alkhairi ya shirya rayuwa da shi mu'ujizozi da Allah ta'ala ya bashi ba sa karewa ababe da dama na mu'ujiza da suka bayyana a hannunsa ba za su iya karewa ba suna nan bila adad daga cikin mu'ujizat nasa akwai bashi qur'ani da aka yi mu'ujiza ne na biyu a kashin kansa shi fa annabi ne al'ummi kamar yadda yazo a cikin araf aya ta 157 amma yazo shi da littafi na qur'ani wanda idan ka dauki bangaren astronomi har a yanzu duniya bata kura abin da qur'ani ya faɗa ba dukkan wani new discovery da aka yi sai ka samu ya yi magana a kansa akwai misalai bila adadin in ka shiga field na embryology tun daga farkon halitta da stages na halitta zuwa cell division mitosis and meiosis duka sai ka samu ya yi magana a kai waɗannan al'amura wasu ababen duniya ba ta san su ba sai kamar shekara 30 da ya wuce bayan ƙur'ani ya laburta sama da shekara 1400 da yan kai in ka shiga oceanology abin da ya shafi ruwa haka ne to akwai mu'ujizat da dama da Allah ya bashi a cikin sunnoninsu akwai to shi yasa idan mutum ya rayu da shi kuma ya kafurce masa to lalle wannan kafurcin nasa asalin original ne wato ya kai kololuwa ai original kafurci ai shine mafi munin kafurcin shine wanda aka kafurce da gangan gara wanda kuskure ya faru yana nufin Allah ne amma kuma jahilci yasa ya laifin ba ka hada shi ɗaya da wanda ya san kafurcin ne hujja ta bayyana gare shi ya kafurce. shi yasa Allah ta'ala ya ce wa fikum a cikinku rasulu akwai manzon Allah ya zauna tare da su an saukar da ƙur'ani suna ji yana karanta musu a rama za ka yi ba mu koda misalin aya ɗaya a nan mu wuce da ke nuna tasirin zaman fiye halitta tare da su Hmm. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون جزاكم الله خيرا واعلموا أن فيكم rasulallah lau ukun fi kafirin min al'amr la'anittum wannan zai zama suratul hujurat aya ta bakwai muhallu shahid wa alamu ku sani anna fikum rasulallah asalinsa anna rasulallahi fikum ne lalle manzon Allah iya tare da ku wato cewa iya tare da ku shine ƙara kafa hujja akan hujja ka rayu da fiyayyen halitta ana saukar mar da ƙur'ani kana shaida lokacin da mala'ika ke zuwa ya fi sauƙi ya tabbatar da imani a zuciyar ɗan adam fiye da mu 'yan baya da haka muka gaji ƙur'ani muka gaji addinin ko muka samu tarihin fiyayyen halitta shi ya sa idan muka yi imani da Allah gaibi na da yawa gare mu shi sa Allah yake ba mu ladan magabata sau hamsin wannan hadisi ne ingantacce sau hamsin ladan don me don a irin wannan zamanin imanin ya fi wahala to amma su sun rayu da shi wa alamu anna kuma rasulallah kuma lauyutsi ukun fi kathirin min al'amur la'anittum da dai yana muku biyayya ya bi son ranku yadda kuke so wallahi da tun a duniya kun shiga cikin fitintunu da musifu kala kala sai dai Allah ta'ala ya sa imani ya zama soyayye ne a zukatan wanda suka zaɓi imani da kuma ya ki kafurci gare ku da kuma dukkan sabon Allah gare shi wannan aya kaga zama manzon Allah a cikin su hujja ce Allah yakan kafa hujja da cewa wa alamu anna fikum rasulullah so da haka waɗanda suka kafirce masa a wancan zamani wanda suke rike da attaura da linjila da su Allah yake wannan tambaya na kalubale wannan kuma bai zama hujja a ce a yau wanda ya kafirce masa ya tsira ba bai tsira ba duk wanda ya kafirce bai tsira ba saboda me saboda in attaura ya rike a ciki akwai ayoyin da ke nuna wajibcin bin manzon Allah illin jila ne duk da jarrabawa da ta shiga na jirkitawa akwai abubuwan da ke nuna tabbacin abishi balle kuma ga uwa uba ƙur'ani ana karantarwa yadda aka yi dada a taura da linjila to ƙur'ani ma zama wajibi a gaskata shi don me don babu inda ƙur'ani yake sabawa ingantacciyar karantarwar a taura da linjila wajibi ne a bifiyayyen halitta ga duk wanda bai gane addini ba muna aiki da wannan dama muna gayyatansa zuwa ga addinin musulunci ita ce hanya ta tsira ita ce hanyar da za a yi nasara duniya da lahira ita ce hanyar da za ta kai mutum zuwa ga aljanna Allah ta'ala ya kai mu zuwa ga aljanna a cikin darasin da muke ba mu cika yi ba da dama sukan zo su musulunta amma wannan wuri da yake abuja ne akwai jarrabawa kala-kala sabanin wasu daga cikin garorinmu na arewa hikimar da yasa da wanda suke musulunta a bi bayan su da sharri ya sa muka sunnata a nan wurin in mutum ya musulunta in ba shi ya tilasta sai ya zo gaban kamera ba to muna ba mutane kalma ne a boye a sa su yi wanka saboda me saboda yanzu anan muna darasi midiya ɗaiɗai sama da saba'in da yan kai suna sawa a duniya sama da saba'in da yan kai na biyu darasin waɗanda suke bin sa kala kala ne akwai wanda sun yadda da darasi, akwai wanda ba su yadda da shi ba duka suna bi su ga me zai faru duka mun gaice su kowa ya zo ya bi to wani lokaci tallata mutanen mun samu bitter experience na yadda ya cutar da wasu so wajibi a cikin da'awa sai da hikima musuluntar da su da ake ba ana yi ne daman dan a burge wani ba ana tallatawa dan a kwadaitar da wani ne to har yanzu suna musulunta insha Allah ta'ala suna musulunta sati kaɗan da ya wuce akan mimbari ma ana khutba wani ya zo na ce ba sai an tallata ba a cikin sahun muka bashi kalma din aka bar liman ya ci gaba da khutba dan me dan mun fahimci cewa tallatawan in ba shi ya bukata ba akwai damuwa a ciki insha Allah don haka muna boye identity su sai dai in su suka ce a bayyana sai a bayyana Allah ta'ala ya taimake mu wa ata sun billa dukkan wani wanda ya riko da Allah ya yi riko da tafarkin Allah shine riko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiga addinin musulunci imani da ƙur'ani faƙadi haƙiƙa an shiryar da shi hanya madaidaici a rama za ka yi ba mu ko da aya ɗaya a nan gabanin mu ce wajahidu fillahi haqqa jihadihi هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير جزاكم الله خيرا وانا دي دم aya ta ƙarshe a سورة الحج كومو تي mu ce إندا takwas in ban tambaya ba karka shuru aya ta saba'in da takwas muhallu shahid shine wa atasimu billah wa jahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum Wata kunu shuhada ala nas wa aqimu salata wa atu zakata wa atasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir kaga wa may ya'tasim billah anan aka ce faqadi kudiya ila siratal mustaqim wannan aya ta karshe a cikin suratul hajj aya ta 78 kuma ta kara bayyana mana a fili a ciki an yi maganar musulunci huwa sammakumul muslimina na biyu an karantar da riko da sunna sannan na uku kuma aka ce wa biLla. billah kaga ashe riko da tafarkin Allah umarni aka yi kuma ba wai wa atasimu bi hablillah da ke nan gaba ba a'a wa atasimu billah ma aka ce ku yi riko da Allah da in baka gane bi hablillah ba to Allah ake nufi ka rike wanda ya rike Allah ya rike tabbas wanda ya sake Allah ya yi sake reshe kama iska amma tsira shine rike Allah to rike Allah shine wa atasimu billah kuma huwa maulakum shine majibincin ku fa ni'mal maula dalla da majibinci Allah wa ni'man nasir madalla da mai taimako Allah Allah ta'ala ka taimake mu Allah muna roƙon ka zama maulan mu don haka faƙari haƙiƙa hudiya an shiryar da shi ila zuwa ga siratin wata tafarki mustaqim madaidaiciya hanya madaidaiciya Allah ta'ala ka kara mana shiriya Allah ta'ala ka ɗora mu akan hanya madaidaiciya saboda me saboda fahimtar Sheikh Muhammad sale yana cewa wai al-muhtadi huwa alladhi yatlubul hidayata shiryayye shi yake neman ƙarin shiriya wato ka ga hannu ka ce ya Allah ta'ala ka ƙara mana shirya ka shiryar da mu ai ka kama hanyar shirya ne wani bai ma wannan bai bai da me shi yasa kullum muke karantawa ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta hudu a fada sai mu ce siratal wannan aya ta hudu kullum muna roƙon Allah ne ya da mu zuwa ga hanya madaidaiciya don haka ya ayyuhal ladina amanu tafaddal ya ayyuhal ayyuhallazina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani dalilin imaninku Allah ta'ala ya ce to ga aiki da zai baku inda gaske ku masu imani ne wannan ba zai gagare ku ba ittaqullah ku yi taqawa zuwa ga Allah haqqa tuqati gaskiyar taqawa cikakkiyar taqawa original taqawa wala mutunna, kada ku kuskura malakul mautu ya zo muku illa face wa antum kuna musulmuna musulmai masu miƙa wuya zuwa ga Allah ya ayyuhalladhina amanu ya ku masu imani jiya mun yi bayani akan wannan karkashin ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin ita ce daidai aya ta ɗari sai wannan ta ɗari da biyu sai Allah ya ƙara maimaitawa ya ayyuhal na amanu sahabi abdullahi ibn abbasin radiyallahu an ibn ummi abdin yana ciya daga cikin ƙurra'u sahaba wato su ne irin momin sahabbai ko ka ce gwanaye gwani na gwanaye ko ko ka ce gangaren kafi gwani to a cikin sahabbai su ne ana magana irin manya-manyan gogaggun ƙur'ani ɗin nan to a zamanin sahabbai su ake gani mu ma yanzu gashi nan muna da su malam aramma abdullahi abba zaria da shi da yan uwansa da abokanansa da malamansu da ɗalibansu ga sunan duk da yawa a cikin najeriya mun kaji an ce aramma abdullahi sai kana buɗe baki ko kuma a kawo maka chips da kwai kana ci wallahi haka suke rubuta qur'ani akwai malam musa ya zo shi last year muna tafsiri a nan tsangaya da muka yi shi da muka kammala mun gama karatu muka tafi karatun boko Allah ya jarabe mu muka yi digiri muka yi masters muka yi MBA muka yi PhD muka zo muka ci gaba da karantarwa a jami'a shi muna kammalawa sai bude tsangayarsa bayan lokaci to ni shi ma rubuta Qur'ani yake kuma yana da ɗalibai sannan ana graduating a tsangayarsa zai zauna iya rubuta Qur'ani sannan kuma almajiransa suna nan ana ta graduating kusan duk shekara zaka samu mutum 30 40 sun haddace Qur'ani sun tafi su ma sun bude tsangaya to shi yanzu yana producing alarin momi ne a tsangaya mu kuma an bar mu da gyaran kwamfuta go <laughs> Allah ta'ala ya sa qur'ani ya cece mu no haka ya ayyuhal ladina amanu ibn masud ke cewa in ka ji ya ayyuhal ladina amanu ka kai sauraron ka wurin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku masu imani ku yi takawa zuwa ga Allah kalmar takawa hakikanin ma'anarta a hausa mukan yi kuskure babu lokacin magana mai tsawo idan muna tafsirin ƙurani a hausa za ka ga in mun ce ƙulla sai mu ce mu ji tsoron allah in an ce khashiyatullah wala ta khafu ni, wala ta khafuhum wa ni? sai a ce mu ji tsoron allah khashiyatullah sai mu ce mu ji tsoron allah hakikatan a cikin a'malul qulub ma'anan su ba ɗaya bane kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi ya faɗa haka bayansa sheikh muhammad salih al-munajjid ya faɗa ma'anarsu ba ɗaya bane daban-daban ne amma saboda ko ƙarancin vocabularies kalmomi a hausa ko kuma ƙarancin jajircewa wajen a samu haƙiƙanin fassara, sai muka takaita khashiyatullah da khawfullah da taqwallah ga ma'ana ɗaya kuma daban-daban ne haƙiƙanin ma'anan taqwallah kamar yadda talbun habib alaihi rahmatullahi fada shine an ta'amal a ala nurin minallah tarju thawaballa wa an tatruk ma'asiyatalla ala nurin min Allah takhafu iqaballa reshe shida da take da shi ma'anan kawa shine kayi biyayya zuwa ga Allah wajen aiki da haske daga wurin Allah shine addinin sa shari'ar sa kana neman aljanna ka nemi tsarin Allah daga wuta wurin aiki da karantarwar sa na addinin sa Qur'ani da sunna bisa ga fahimtar magabata kana neman kariya ko kana tsoron wuta kaga a ƙarshen ta'arifin takawa ne aka ce ta kafu iqaballah don haka ita khawfullah wani ɓangare ne na taqwallah kawai ɓangare ɗaya ne a cikin matakai guda shida so da haka na fi nutsuwa da a fassara taqwallah da cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah zai bambanta da shi ne biyayya ga Allah cikakkiyar nan ta ƙunshi cikakken yina yi bari na bari don me don takawa ba wai kawai a tsoro ba ne a a ciki akwai sallamawa ga umarni da kuma nisantan hani kalimatu takawa malamai suka ce a kanta ko ta zo a matsayin ismi ko ta zo a matsayin fi'ili ko ta zo a matsayin sifa ko abin da ya kama da haka Allah ta'ala ya kira ta a ƙur'ani a wuraren da babu saɓani wuri 258 258 ai ko sarkin ƙauyenku ne ya maimaita abu sau 258 ai in dai ba sabon Allah bane ya dace a masa kara ai biyayya to balle Allah subhanahu wata'ala da kansa ya wannan idan ka hada da kalmomin da ba kai tsaye ma suna nufin ga tsoron Allah ba sai dai an yi istikhdami na kalmar malamai suka ce ya kai wuri 300 ita taqwallah shekul sam Allah ke cewa duk duniya bai ga wata kalma da allah ya hada dukkan alherin duniya da lahira gare ta a cikin ƙur'ani kamar kalimatu takawa ba bai ga wata kalma ɗaya a duk duniya da wai mallakanta zai baka dukkan alherin duniya da lahira irin kalimatu takawa ba shi dai ce bai gani ba na farko idan ka duba ita ce fa kaɗai wasiyar da Allah ya yi wa mutanen farko ya mutanen ƙarshe a za ka ba mu misali ko akwai aya ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله جزاكم الله خيرا wannan suratun nisa kenan aya ta 131 wani bangaren ta bambashi ya je karshen aya ba muhallu shahid wa laqad wasaina alladina utul kitaba hakika Allah ya ce mun yi wasiya ga wanda aka ba su littafi al-yahudu wan nasara cikin at da injila wa iyyakum da mu musulmai mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani taqulla da ku yi takawa shine ita ce wasiyar Allah ga farkon duniya da karshen duniya don haka shekul sabar hibar ke cewa duk qur'ani babu wasiya mai tsadan wannan a hadisi kuma ya dauko hadisin da ke cikin na hadith ya ce bai ga wasiya mai tsadan wannan ba wanda mu'adhu bin jabal fiyayyen halitta yake masa wasiya da shi wani hadisi ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'i sayyi'ata hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan hadisi na nawa ne a cikin na hadith Allah ya saka maka da alkhairi hadisi na goma sha takwas ne a cikin arba'una hadith daidai ne wannan ka dace a ce gidan kowa ya haddace zai ya faɗan nan man kowanne hadisi na goma sha takwas cikin arba'una nawawi shine ittaqilla haythu ma kunt kayi takawa ga Allah duk inda kake Allah ya hada alherin duniya da lahira ga kalimatu taqwa kamar yadda muka faɗa duk abin da kake nema na alheri da a duniya da lahira an ka rike takawa Allah zai baka a ran ma zaka ibamu misalai kaɗan na farko mu fara da ilimi kana da ayar da zaka ba mu cewa in mutum ya yayi takawa Allah zai shi ilimi wa hmm. wannan ya ɗauko ƙarshen aya mafi tsawo a ƙur'ani ayatu dain a suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu idata dayantun bidainin sai je can ƙarshen ta wattaqullaha wa kumulla dan ya mana saving lokaci Allah ya saka da alkhairi Wa wattaqullaha in kun yi takawa Allah zai me zai ilmantar da ku Allah ya nuna cewa takawa na ba da ilimi magabatanmu irin su imamu shafi rahimahullahu ta'ala memorinsu ya fi karfin kwamfuta dukkan abin da suka karanta sau ɗaya suke karanta su haddace ko mai idansa ya kalla sau ɗaya ya haddace shi baya bukatan ya maimaita sau biyu duk abin da ka shi in ya kalla to ya haddace ba zai ƙara maimaita sau biyu ba wannan misali ne na wattaqullaha wa yu'allimukumullah kuma ko ka yanzu ka kwatanta wallahi alazim duk inda kusancinka da Allah ya karu zaka gane cewa fahimtar ka na karatu da karfin haddanka ta karu duk inda mu'amalarka da Allah ta yi rauni sai kaga ka ci baya a wurin in ko baka ga cin baya ba to ɗayan biyu ne ko baka kula ba ko Allah ya maka talala Allah ta'ala ya kare mu daga talalansa na biyu takawa na ba da arziki gara mu zo inda mu jama'a suke yi ko tana ba da arziki takawa na ba da arziki aran ma kana da misali ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب wannan ƙara ma ya ƙara mana ma da wanda ba mu kawo ba sai mu irga da shi na biyu ta takawa na ba da makaraji mafita duk damuwar da ka shiga ka nemi taimakon Allah in kana da takawa Allah zai baka mafita in ka ga bai baka ba suna oleta duba alakar ka da shi na uku kuma duk wanda ya ta takawa Allah yana ba shi arziki ba fata kofar da ya sani ta bangaren albashi ko riba a kasuwanci ba a'a ta hanyar ma da bai zato ba Allah zai kawo masa shine rabo rababbe tsuntsu daga sama gashashe kawai ka buɗe baki za ka yi hamdala sai ya fada bakinka wannan in ka duba ƙarshen aya ta biyu a cikin suratul talak da kuma farkon aya ta uku ƙarshen aya ta biyu shine wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ayat ta kare a wurin sai aya ta uku ta fara da wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu inna allaha balighu amri qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadira mun samu fa'idodin takawa guda nawa guda uku na hudu wanda ya takawa mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala yana ba shi mafita yana sauwaƙe masa al'amura abin da ke da wahala kai zai zo gare ka da sauƙi abin da ake kwana a haddace kai sai ka yi shi a kwana ɗaya abin da ake shekara ba a samu solution ba sai Allah ya baka solution a cikin kwana ɗaya ko sati ɗaya bismillah wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wannan cikin talak again karshen aya ta hudu wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu wallahi lan yahid muhallu shahid wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda ya takawa Allah ta'ala yana sanya al'abarin ya zama mai sauki su masu takawa duk abin da ke da wahala a wurin su bai da wahala Allah yana sawwake musu gabannin ka bar wurin to dauko aya ta gaba masu takawa Allah yana girmama ladan su dauko ta biyar din يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا kaga na biyar masu takawa Allah ta'ala ya ce yana kankare musu zunubansu yana kuma girmama ladansu ladan da wani zai aiki a bashi lada goma mai takawa sai Allah ya bashi lada biliyan goma ba lada goma ba saboda mai dalilin takawarsa masu takawa ba fama sai a duniya din ba in sun bar duniya ma faka sani bayan su Allah yana kula da shi shi mai takawa idan ya bar ƴaƴansa ƴan kanana ƴan yaye ko wanda ba a yaye ba duk uba yana damuwa da bayansa masu takawa sunnar Allah ne yana kula da bayansu ‘ya'yansu ba sa lalacewa su ba ta lalacewa fiyayyen halitta maraya ya tashi imamu bukhari rahimahullah maraya ya tashi imamu ahmad bin hanbal rahimahullah maraya ya tashi har ake wa musulunci kirari da dinul ya aitam wato kaman addinin marayu ne saboda wanda suka yi wa musulunci hidima da daman su marayu ne mai takawa bayansa baya lalacewa a ramma kana da misali bismillah الذين وليخش وليخش الذين وليخش الذين لو تركوا من خلفهم وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فل فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا waɗanda suke jin tsoro kar su bar zuriya a bayansu mai rauni 'ya'yansu 'yan ƙanana me mafita falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida Allah ta'ala yace takawa mafita shine takawa suratul nisa aya ta tara kaga kenan takawa na bada mai na sa Allah ya kula da bayanka ko da ka bar bayanka babu dukiyar da za a dauki nauyinsu, Allah ba zai bar bayan mai takawa ya lalace ba Allah ba zai bari ba a da yake ja mana baki mahaifinsa ya rasu tuntunin shi ba maybe wannan ya tuna ya gagara mahaifinsa ya rasu an binne shi yana zaton ya kai kusan shekara ashirin ko talatin a ƙasa za a canja gurbin kabari da bukata da kama da aka tono shi sai aka samu jini akwai jini a jikinsa ko da ƙasa ta cinye jikinsa ba Kamar bai wuce kwana biyu aka binne shi a ƙasa ba gaba daya jikin ma bai canja ba wannan menene alamomi ne na bayan allah na kwarai masu takawa har irin kacaniya da muke shiga ka ruɗe, ka rasa ma menene mafita a shiga rudani wallahi masu takawa Allah yana ba su mafita duk rudanin da aka shiga su Allah yana ba su ikon bambance ƙarya da gaskiya yanzu wani bai karatu ba amma cikin sauki sai a batar da shi amma mai takawa ko ilimin sa kaɗan ne yana iya gane gaskiya da ƙarya kana da misali ya ayyuhan ladina amanu in tattaqullaha فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا كوما سو إيماني إن كنت تقوى الله ذي zai فرقان فرقان shine ka rika gane hanyar tsira daga tabata daga an shiga rudani kai cikin sauki sai Allah ya fahimtar da kai babu wahala sai baka fahimta fiye da iliminka ya kare ka daga bata fiye da imaninka ya kuma dora ka akan daidai fiye da shirye da kake kai ya zama a kowane hali Allah bai barin in ana shara a share ka idan ana tankaɗe da rereya na masu imani Allah baya bari a tankaɗe ka kullum kana wani bangare bangaren masu nasara wannan zai zama cikin suratul anfal ayata 29 in tattaqullaha yaj'al lakum furqana zai sanya muku furqan wala tamutunna kar ku kuskura ku bari mala'ikan mutuwa ya zo muku illa face wa antum ku muslimuna kuna musulmai Allah ta'ala ya ɗauki rayuwar mu muna masu imani